na biyu cikin babin wanda shine hadisi na biyu kuma a cikin littafin gaba ɗaya malaka al hadisu sani wal 20 عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في wannan shine hadisi na cikin wannan littafin. an huzaifata bin al an karɓo daga huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri sallallahu alaihi wasallam qala huzaifa ibn ya ce, yace kuntu ma'a an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safari na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin halin tafiya fabala larura ta kama shi ta bawali dan haka yaje ya bawali wa tawabba'a ya kuma yi alwala wa masaha ala khuffaihi ya kuma yi shafa akan huffinsa guda biyu malaki muktasarun wato hadisin ya tsara haka tsawo amma ya takaice mana shi daidai kalmar da ta shafi babin da muke magana a kai wato kalmar wa masaha ala khuffaihi wato annabi ya yi alwala ya kuma yi shafa akan huffinsa to asalin littafin kamar yadda muka faɗa tun farko darasin farko cewa hadisin da duk zai kawo hadisai ne waɗanda imamul bukhari da imamu muslim suka yi ittifaki a kansu to amma akan samu kasawa ta ɗan adam wani lokaci ya kawo lafazin da imamu muslim ne kadai ya ruwaito ko bukhari kadai ya ruwaito daga cikin su akwai karshen wannan hadisin maganar wa masaha ala kuffai maganar cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bala wa tawadda wannan da imamul bukhari da muslim sun ruwaito amma wa masaha ala kuffaihi imamu muslim kadai ya ruwaito banda bukhari amma dai hadisi ne wanda ya inganta an gane ku to wannan hadisi na nuna mana matsaloli kamar haka matsala ta farko ko matsala ta farko cikin masail fiqhiyya mashru'iyyatul mashi ala al-khuffayn fi safar shar'antuwar yin shafa akan huffi lokacin halin tafiya wa muddatul mashi ala al wal imamati fi safari thalathatu ayyamin bilayaliha tsawon lokacin da aka yarje wa matafiyi ya rinka yin shafa akan shi shine tsawon kwanaki uku ko shafa akan rawani shine tsawon kwanaki uku kamar yadda muka faɗa tun jiya ɗaya daga cikin sharuɗa da ake kulawa da su dangane da shar'antuwar yin shafa akan hufi ya zanto lokacin da ka sa hufin kana da alwala to sai alwala ka ta warware za ka sake wata to ba sai ka cire hufi ka wanke kafar ba sai ka yi shafa akan hufinka to idan halin zaman gida ne za ka ci moriyar haka ɗin har tsawon yini da dare ma'ana salloli guda biyar na yini alal misali da asuba ka yi alwala ka sanya hufinka a zahar ta yi alwala za ka canja alwala ba sai ka cire hufi ba sai ka yi shafa a kansa haka la'asar haka magariba haka isha'i ka ci moriyar wannan yinin da kuma dare washe gari idan ka tashi ko da ba janaba a kanka ba za ka ce batun da na kwana da hukki a kafa ta bari in sake shafa to a kuma dole sai ka cire huffin ka wanke kafarka dan tsawon lokacin da aka baka dama a matsayinka na mazaunin gida shine dare da yini amma a halin tafiya kuwa za ka ci wannan moriya har tsawon kwana uku wato yini uku da dararen su gane wannan da kyau yini uku da dararen wannan ke nuna za ka yi sallah ɗaya har nawa sha biyar yayin da ka tashi da asubahin yau a halin tafiya ka yi alwada sai ka sanya hufi a kafarka a zahar ta zo ta yau da la'asar da magariba da isha'i duk za ka yi shafa ne akan hufi haka gobe tun daga asuba har dare duk shafa akan hufi haka jibi tun daga asuba har dare duk shafa akan hufi ko ba haka ba idan ka tashi gata fa sai ka sake cire kafa kuma ka wanke ka kwanaki guda uku da dararen su a halin tafiya yini ɗaya da dare ɗaya a halin zaman gida kun fahimci wannan da kyau wa muddatul masjid muqim yawmun wa layla mala yace tsawon lokacin da aka bayar da dama ga mazaunin gida shine yawmun wa layla yini daya da kuma dare daya wato idan ka hada su ne awanni 24 kenan an gane wannan da kyau wato awa 24 kenan ga mutumin da yake mazaunin gida arba'un wa 20 sa'a yahsubu ibtida'uha ko yuhsabu ibtida'uha fi safari aw al-hadri min sa'ati al-masi ala asahil a aqwali wannan wata mas'ala ce isharar zuwa gare ta amma ya isharar zuwa ga zancen da yake shine mafi inganci cikin zantukan malamai an ce za ka ci moriyar wannan gara fasa har tsawon kwana uku da dararen su yini uku da dararen su idan kana cikin halin tafiya dare ɗaya da yini ɗaya idan kana cikin halin zaman gida to daga wani lokaci lissafin zai fara ne suka ce lissafin zai fara ne daga lokacin da za ka fara shafa akan hufin ba daga lokacin da alfijir ɗin wannan ranar yake to ba alal misali da safe da ka tashi kai alwala ka sa hukki a kafarka to za ka fara lissafi daga wannan ne har ka yi wannan sallolin guda biyar amma idan a ce da safe da ka sa da kai alwala baka sa hukki ba da azhar sai kai alwala sai ka sa hukki kaga za ka fara lissafi daga ce daga azhar ne har zuwa kenan asuba wannan dai sallolin zaka kirka guda biyar sai ka same su haka yin a halin zaman a halin tafiya ne ma abin da zaka yi kenan na biyu almasu ala al-khuffain ba'da al min al-bawl wa thabata almasu ala al-khuffain wa ala al-imamati min kulli hadathin asghar cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ana yin shafa kan huffi guda biyu ba'da al min al-bawl wato bayan mutum ya alwala tun farko min al idan bawli ya kama shi alwala ta warware wa thabata al-masu ala al-khuffain wa ala al-imama shafa akan hufi ya tabbata haka shafa akan rawani ma ya tabbata min kulli hadathin asghar sakamakon dukkan wani karamin kari da ya faru karamin kari duk abin da bai kai janaba ba bai kai jinin haila ba bai kai jinin beki ba duk abin da ya faru cikin al'amuran da ke walwale arwala kaman bawali kaman fitowar mazi duk wannan kananan kari an gane ko karamin kari kenan shine hadisun asghar shine idan ya faru to zaka idan ka tashi saki alwala sai kai shafa kan hofi amma idan babban kari ne sai faru akan gaba magana hofi dan wanka zaka yi gaba ɗaya kaga dole sai ka cire hofi kai wanka kenan mun yi magana akan shafa akan rawani tun kwanakin baya lokacin da muke cikin darussan baya idan ba manta ba don haka kuka jin babban mai ta magana ba akan sa fi ahadisa kasira wannan ya tabbata ne cikin hadisai masu yawa amma al-hadathul akbar al-mujib ce babban kari wanda yake wajabta wanka kal janaba kamar janaba masalan fala yakfi fihi al-mashu ala al shafa kan hufi baya wadatarwa wala ala al shafa kan rawani baya wadatarwa balla budda min al-iktisal dole sai mutum ya yi wanka ammal jabiratu amma bandeji fa ka ji rauni sai ka je aka sa maka bandeji aka nade kafarka an sa magani aka sanya tsumma aka nade farka ko aka sanya filasta aka nade kafarka kuma wannan wurin da ka ji rauni gaba ce daga cikin gaban alwala imma hannu imma kafa inda ake wankewa a cikin hannu ko a kafa shine raunin ya shafa to idan ka zo ka wanke inda babu rauni dole sai ka yi shafa akan wannan tsimman da ka ɗaure raunin da shi sai ka yi shafa akan wannan plasta da ka ɗora akan ciwon da ka ji ko ba za ka yi shafa ba shine ce ammal jabiratu amma ban da yaji ko dukkan tsimman da ke kunshe da magani da aka sa a jikin rauni wal juruhul ma'suba ko dukkan rauni da aka nade shi fa innahu yumsahu alaiha min al hadathaini al asghar wal akbar to ma idan karamin kari ya faru ka zo yin alwala inda ba rauni za ka wanke inda yake akwai rauni sai ka yi safa akan wannan raunin ko akan wannan bandage din ko akan wannan plaster din da kasa amma idza kana al-mashu yadurruha amma in ya zanto shafar za ta cutar da wannan raunin aw yukhsha minhu ad ko ana jin tsoron cutarwar ko da ba a da tabbas kanta ana tsammanin ta fala tamsah to ba za a shafa ba za ka yi shafa ba wa yamma an har sai a yi alwala a madadin shafa walakin ma ma'a ghasli sa'ir al-a'dha'i sahiha amma duk sauran wuraren da ya kamata a wanke sai a wanke a takaice dai magana akan cewa mutum yayi shafa a akan tsimman da ya daure rauninsa da shi shin zai yi shafa ko ba zai yi ba maganganu ne da malamai suka tattauna kai zance mafi inganci ba zai yi ba duk abin da ya zo na hadisi da yake kai shafa akan wannan hadisi ne mai rauni baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk rauni da ke ka ko hannunka a wurin da ake abin nan wankewa cikin kafa ko hannu lokacin alwala in karami ne dan kujewa ne wannan dan kasawa ruwa zai cutar ba zai cutar ba amma idan babban rauni ne wanda sa ruwa na cutarwa sawa'un ka sa magani akai baka sa magani ba da tsumma akai ba tsumma da plaster ba plaster ba za ka yi shafa a kansa ba za ka wanke duk inda babu raunin amma wurin raunin sai ka kewaye ba za ka wanke shi ba shari'a ba ta sai ka wanke ba shari'a ba ta sunnanta maka kai shafa a kansa ba babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta kan wannan duk maganganun da malaman fiqh suka yi kan wannan sun gina ne bisa ga hadisai da'ifai waɗanda ba su inganta ba an gane wannan da kyau to wannan shine abin da ya shafi shafa akan hufi